shugaban kasa buhari dama ya zo saboda talakawa ne to abin da zai yi yanzu yi cire immunity na gwamnoni ko ina ka gani petron tashan ka cirga cikin gari watakila patron ta ɗari ma hamsin na gwamna ne duk jidan da sun daga yanzu gwamnoni ne suna saya jida gari state nasu su cire miniti. ya cire miniti. ya bar gado a talakawa Najeriya. To amma sarki abin da kake cewa a yi a cirewa gwamna rigar kariya kamar haka a anya zai iya zai samu kwarin gwiwar yi wa jama'a aiki wanda yake shugabancin jama'a baya da rigar kariya. Ah, ya eh, kana fada ne ya yi munu a mulki kai ba Ingila ba ne? Ingila suna da rigar kariya? na Amurka suna da rigar kariya? Babu rigar kariya duka. Yi cire rigan kariyan, yi barwa talakawa kamar gona. kayan da suna bar maka haka ne, ba riga kariya ne, ba zai fita ba mai halin bera ba zai fita ya neman mulkin Najeriya ba. Ana ganin cewa kamar za a iya yi amfani da siyasa a ce a walakantar da mutum idan baya da wannan rigar kariyar a matsayin shi na jagora. Yanzu shi shugaban kasa ai ya zo jara Najeriya ne yanzu shugaban kasa na ruwan shi da kuɗi kan kuɗi ne zai samu shugaban kasa ai ba zai zo Najeriya ba ai zai cire har da takensa ne zai cire ai saboda wannan duk dai mutum yana da gaskiya sa ai cikin Najeriya ma yanzu akwai masu gaskiya akwai wanda yanzu ka bashi shi an ci na sile daya wannan ba zai karba ba akwai yi cire ya cire ya gama komi da komi talakawa kuma ya rubutu ya tura hausa assembly hausa assembly da bai sa ba hannu ayyana na sai zana da abuja ka ce ya aika wa majalisa wasu na ganin cewa watakila ko da shugaban kasar na da wannan fata a majalisa da yake zancen siyasa kai zai kasance abu mai wuya ya samu galaba wallahi zai samu galaba duk dan majalisan da ga rigan karya ne a shugaban buhari ya ture ba su sa hannu ba sai dai su zana abuja ba za su iya su je garin ba saboda ni talakawa talakawa yanzu kowa ya bude ido saboda a kan siyasa kowa ya koyi siyasa kowa ya bude ido to amma tsari ne wanda shugaban kasa muhammadu buhari ya tarar da shi tsawon shekaru ana yi a najeriya da kuma sauran kasashe musamman na afirka baka ganin cewa a bari a tafi haka aiko kowa dai a tabbatar da adalci ba wai sai an yi batun cire rigar kariya ba ya cire rigan kariya din gado talaka ne kana nufin cewa wato abin da zai ma matalaka ya ƙara jinjina masa shi buhari shine cire wannan rigar karya shine kuma talakawa dare da rana suna goyon bayansa a sarki jama'a 'yan asalin yankin bama sun yi zanga-zanga ta nema a ba su dama su koma gida kamar sauran jama'a saboda an samu tsaro amma har yanzu an hana su har ma da kama mutane wallahi abun ya bani mai maki. shi ni da kaina da gwamna kashim shetima mun je ba ma kwana na hudu jidan mai girma shawo borno tare ne mun je duk muna yawo kwana mu hukun da na kafa suna jara jidaje ma. to tunda ka jara jida ma tunda mutane ba ma talakawa su ce suna koma na meye ne zaka hana su na meye ne ka kama ka kulle su wannan abin da shi gwamna ya yi ba yi cota ba gwamna kashim shetima amma baka ba mi ke tabbatar da cewa gwamna ya kama ana zancen jami'an tsaro ne a ah, gwamna ba shine ba chief secretary na state komishina shi komishina ina da karfi ne